karfe shida da kwata daidai na yamma a birnin Doso. Masu sauraro Assalamu alaikum barkanmu da warhaka. Barkanmu da sake kasancewa da ku a wannan filin na muhawarar Studio Kalangu. Wani fili ne na tattaunawa da ke gayyato masana domin su waye muna kai a fanni daban-daban na rayuwa na yau da kullum waɗanda suka hada ilimi foro da lafiya da tattalin arziki da zamantakewa. Wannan shirin na Studio Kalangu za ku iya sauraron mu ta hanyar reduka abokanan hulɗa Studio Kalangu biyu a cikin yankuna takwas na ƙasar Nijar. modi namu na yau zame da hankali ne ne bisa kan halin da ake ciki kan bullar cutar sankarau a jihar Doso. A cewar hukumar lafiya ta duniya, kasar Niger na ɗaya daga cikin mali na Afirka da ciwon sankarau tare da yawaita waɗansu annoba kowace shekara ke yawaita tsakanin ɗaya ga watan Januwari zuwa sha hudu ga watan na Mayu a shekara 2023. Kasar Niger a jimilce an kiyasta mutum goma waɗanda aka tantance kana aka tabbatar cewa mutum 200 a cikinsu sun rasu. Jihar Zandar ta kasance yankin da cutar ta fi kamari da aka bayyana barkewar cutar da mutum 1,403 da suka kamu da cutar sankarau a wannan watan na maris na shekara 2024 an gano barkewar cutar sankarau a yankin jihar doso a cikin mutum goma sha ɗaya da aka tantance kana aka tabbatar cewa mutum goma daga cikinsu wato sun rasu wanda yawancinsu duka yaran ne 'yan kankana masu zuwa su a makarantun boko a cewar hukumar kula da lafiyar jama'a ta nan jihar doso cutar ta bayyana ne a nan garin una da ke cikin ƙauyen bani zumbu wanda aka tattance da mutum ɗaya ne ya kamu da wannan cutar wani hali ne ake ciki kan batun cutar sankarau wani matsari ne ko kuma matakai ne aka sanya a kai domin dakile wannan yaduwar ta cutar sankarau a jihar doso wannan shine dalilin zama mu na yau domin amsa waɗannan tambayoyin da su ma su mun gayyato malam jibbo umaru jami'i mai kula da sadarwa to da ke nan sashen kula da kiwon lafiya na dsp malam jibbo barka da isowa barka malam nana barka masha Allah da kuma muna tare da malam Muntari Hamidu shi shugaba ne wanda ke kula da harkar shirye-shirye da kuma ba da bayanai da hukumar kula da lafiya ta nan DRSP malam Muntari barka da isowa. Barka da barka. Akwai mu da wato mai unguwa manje kwara shi ma Alhaji Kasim kenan muna mishi lalle habin da isowa. Ina gaida ku. madalla muna muku dukkaninku sannu da isuwa a wannan filin na studio kalangu sunana na na hadiza hassan da zan sha akalan wannan shirin. don haka za ni fara da ku malam tarihi ku ne kula da ba da duk wani bayani a nan cibiyar kula da lafiya ta DRSP ta nan jihar Doso wani hali ne ake ciki a game da bullar sankarwa a nan jihar Doso eh, <clears throat> Assalamu alaikum wa rahmatullahi barakatu Wa alaikum salam. <clears throat> Eh, kamar yadda kuka faɗa eh, bisa kan bincike da muke yi ko da yaushe domin abin da ya shahi kiwon lahiya akwai wasu cututtuka wanda su bisa kan mu dole ne da sati sai mun yi bayani a kansu to wancan satin da ya shuɗe sai muka ga muna samun kama eh, mutane waɗanda suke muna sa rai cutar ɗan sankarau ne ta kama su to shi ne kama satin da ya huce eh, mun yi lissahi mun gani amma kama a garin doso ko in ce ah, district center na doso kama a satin aka ce an samu mutum goma sha biyu wa'anda muna sa ran wannan cutar ne gare su eh, ta kama su kenan sai mu ce e doso ta shiga wani za ta shiga wani hali na ciwon sankwarai wanda kama in ba dauki matakai ba ana yana yiwa eh, cutar ta yadu haka kwarai to ba shekaran jiya da muka yi wannan reunion ga mutanen da muka samu mun samu a lokacin nan mutum kamar goma sha uku wanda suka wanda suka muna sa rai sun kamu da wannan cutai tanda mu a fannin lahiya muna sa rai ne tanda bincike ake yi kun ba laboratoire ya bincike ba ya ce eh, an tantance wagga cutar ita ce ba za mu iya cewa ita ce ba amma ga irin yanayin da mutane irin mara lahiya suke nunawa muna iya mu ce ita ce na'am to menene dalilin wannan cutar to dalili ban eh, dalili dai cuta dai kamar ita cutar ɗan sankara kamar kowace cuta ce kuma cuta ce wadda ma ga lissahin da aka yi akwai wadda aka ce ma abin da aka ce ma banda african wadda tun daga eh, ta taso tun daga ƙasar senegal a dakar har zuwa injamena to duk ƙasashen da suke bisa wannan layi wannan cutar tana zabuwa lokaci zuwa lokaci idan ba ku manta ba eh, nijar mun yi abin ga mun wannan eh, an cutar ta yawaita musamman ma a garin yamai da sauran jihohi a kasar ga ta nijar to kenan mu a garin wannan ba mamaki ban tanda mu kullun cikin aikin mu ne muke in ta zo insha Allah za mu ɗauka matakai don magana da za a yi a ciwo kanta. tare muna son mu shi wato wani irin magunuka ne aka tanada domin yakin wannan cutar. to ita dai ciwa ita dai cutar dan sakarau maganin ta a fannin likita sananne ne to kuma magani ne wanda lokacin da muga alamu akwai dama muna neman taimako daga gwamnati lokaci zuwa lokaci ana ba mu maganin mu aji ko da cutar bata bata wakana ba in kamar irin waka ta faru aka samu wani sai a yi mishi magani to yanzu dai bisa kan ah, magani alhamdulillah mun samu taimako daga gwamnati kuma abokan mu masu kula da kiwon lahiya kamar msf su ma sun ɗan kawo mu taimakon su kan wannan eh, fanni bisa kan wannan cutar. Mhm. eh ko kuna iya gaya mana a halin yanzu wani yaro nawa ne suka kamu to yanzu dai eh, eh, ga lissahi na jiya akwai mutane suna nan duka wanda duk ba su lahiya suna nan da ana musu magani abin da dai za a mutane shine mu muke su inda mutum ya ji alamun baya lahiya kai ya zanna gida ya ɗauko ya zo gidan likita a duba a gani a yi mashi magani yanzu an an aje wuri musamman ma likitan lakurusu inda duk wa'anda ba su lahiya ko wa'anda suke jin suna da alamun wannan cutai sa su je can a bincike su a duba a gani ita ce kuma a yi musu magani a yanzu dai akwai mutane suna can kwance asibiti ana yi musu magani abin da za ya kara cewa Eh, kamar eh, lokacin da ka fara bayani kan yaron nan guda goma da ake cewa sun mutu da wannan cutai mu a fannin likita ba ita bace ba 11 hmm. ne wanda sun mu muke cewa dese communautaire tanda ba su zo gidan likita ba mu iya tantance mu ce eh wa'annan yaran sun rasu ne da wannan cutai kenan mu a gare mu wanda dai bai zo gidan likita muka yi bincike muka gani yana da wannan cutar ya rasu a likita ko kuma ya rasu bayan mun tabbatar da yana da wannan cutar ba mu iya cewa wannan cutar ce ta kama shi amma da alhamdulillah yanzu dai kam duk wa'anda ba su lahiya wa'anda suka zo gidan likita suna nan ana yi musu magani madalla to waɗanda aka suke a halin yanzu a gidan likita ana suna karɓan magani wani irin nauyi ne kuke kuke iya ba su to ɗaukar nauyi dai wanda muke musu shine na basu magani kyauta wanda dai aka zo yana da wannan alamun cutar nan ko an tabbatar da ita ce ko kuma ana tsammana ita ce idan aka eh, rike shi nan gidan likita ba abin da yake biya duka maganin kyauta ne ake yi ma mutane mutum ne wani halin suke kwance to yanzu dai ga lissafin mu dai ba su kai dai mutum arba'in ba hakan ga amma da yawa ma tanda mu yanzu a takardun ma hakan ga eh, mu wanda ke gare mu tanda wanda ke kwance sai su can likita Eh, lakuru su suka sa yanzu mutum nawa ne amma mu a matsayin na region suna ba mu bayani ne da dukkanin mutanen da suka suka suka samu wasu suna shiga wasu suna huta wasu suna shiga wasu suna huta to yanzu dai a takadidi dai bai huce ina shin ko yaro 20 hakan ga ko mutum 20 haka ko 25 da ke kwanci yanzu ana musu magani. Mhm, mhm, mhm. Madalla mun gode kwarai malamin tare bayan mun saurare ku yanzu bari mu koma bangaren ku a hali yanzu jihar Doso cutar sankarau ta haddasa mace-mace kamar wato yadda muka ce a tabakin bakin taro ya cutar sankarau eh, ke nuna alamomin ta malam Jibbo. Eh, <coughs> Auzu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim. Assalamu alaikum. e na na muna son eh, kakin fara a kai mu na duk ma'aikatan eh, studio kalangu da duk da muna wannan ta eh, mahawara mhm. lallai kama <clears throat> yanda abokina malam mutare ya faɗi lallai cutan sankarau tun bisa alomomi ne muna ba da horo muna gaya mutane in sun ji kaza kaza ya kamata ka ajiyar don kamar alamomin nan na farin dai akwai eh, ciwon kai babban ciwon kai bayan ciwon kai yaro suna yana da masassara masassara ma babban masassara to bayan masassaran kuma an ta yi wajen bangaren wiya sai a gan yaro ba shi wa ya daga kan shi ko ya juya wuyan shi nan yana jin ciwo babban alamomin dai ne da wannan ciwon sankarau mutum ya ganin shi bai kamata ya saya ba ya nuha likitan da kusan shi ya ake iya gane cutar sankarau da yaro eh to lallai cutar sankarau da yaro bayan wannan alamomin da na gai in yaro in jariri ne kamar wajen eh, muna ga ce ma turanci fontalen wannan bisa kan da akwai wani wuri ana gani yana kaba to inda an ga kamar jariri ne wajen madagar kai wurin madangan kai in yana kaba wannan alamomin ne da muna cewa eh, muna tamani shi na yi wa a ce ciwon sankarau ne bayan wannan da na fari na fari kamar masassara ciwon kai eh, da kangan wuya da sauransu madalla malam shabu umaru ganin cewa ku ne yake kula da harkar duk wani sadarwa eh, da wannan cutar ta bullo kai ya ne wani irin matakai ne kuka doka domin waye musu kai eh lalle da mun ka fara shi wannan ta bisa ciwon sankarau tun wasu na ce ciwon sankarau mun fara wasu sun fara ce kolera ne eh ba mu saya ba a gaugauce mun ka gani tukuna raruka na jihar doso mun ka roke su su fara gaya ma mutane eh, lalle an shi kaza kaza kamar wannan al'ummin na sankarau da na gayi kar su saya su ta gidan likta bayan wannan ya dazu mutare ce mun yi babban taro a nan eh, jihar doso eh, taron da gwamnan jihar doso general de brigade iro umaru shi jagoran shi nan lallai mun yi babban taro ne eh, direktoci e, e, anguwa duk masu da hulɗa cikin jama'a masu hulɗa cikin jama'a kowa da kowa dai an cira su a yi musu bayani bisa wannan ciwo mhm. don su ma sun koma gida su ba da bayani bayan shi kuma e, hal yanzu dai a bangaren likta kamar yanzu lakurusu da muka ce liktoci da accan suna ba da mutane suna gaya mutane abin da ya kamata su yi in sun ga wannan alamomi to kama dai muna da cikin unguwanni masu shela su ma musu shawara sun ce kowa cikin unguwannin shi a ba da shela in kuna ji yaro yana da masassara ciwon kai kowa abubuwa dai da ba san da shi ba a gabato a kai yaro a likita bayan shi kuma hal yanzu a bangaren likita muna da wanda muna ce musu ga turanci relay communautaire san likitan gagawa mun sari ko me kuke ce eh, musu Eh, eh, eh, jami'an gaugawa ba to su ma dai hal yanzu suna kama muna suna zuwa gida zuwa gida cikin unguwanni a ba mutanen labari bisa wannan alamomi na ciwon sankarau to hal yanzu dai kuma akwai likitoci masu ko yara masu koyan aikin likita muna ce stagiaire to su ma dai hal yanzu tare da su muna gaya mutane in kun ji kaza in kun ji kaza ka saura kenan a yanzu dai a cikin garin doso mutane kullum suna hita suna zuwa gidaje zuwa gida ana gaya mutane bisa eh, alamomi na wannan ciwo kuma in an gane su ka a shira a tailikta yanzu alhamdulillahi na fadin dai mun ga mutane suna saya gida ba su amma yanzu tubari kalla in sun fara ko ba dai wannan alamomi da mun ka gai in sun ji ga yaro suna kai shi a likita. To kafin mu ci gaba za ni gayyata ku domin mu saurari ra'ayin wayansu mazauna musamman ma mata wato a game da bullar wannan cutar ta dan sankarau a jihar Dosu. Ina ji ana labarin meningit meningit kawai tsoro na ji kuma zazzabi jikin shi. Stress wa na stress. Me yasa kuka kai shi likita? Za yayi zahi ne kuma yana majina majina dai ni kuma kawai ban iya ko ka shirka na shirka na kai shi da kuka ta kun samu an ba ku taimakon kaka a da muka kai shi kula sama aka mishi ya samu injection aka wuta mishi kuma ordonance ga maganin kan shi ma ne yana tarattama yanzu yaya ne kuke sauki a yanzu da dama alhamdulillah bai da komai wallahi an gode ma Allah eh, ban ci haka wani irin mataki ne kuka ɗauka domin yin rigakafi da wannan cutar ta meningitis a mutum ya rike ɗan shi cikin gida tun da eski ma akwai injection yanzu ba a nan gari ko vaccine ba kawai dai mutum ya riƙe ɗaya ɗayan shi kun kaji kun bai da lahiya nan da nan ka kai shi likita a samu solution da wuri Allah dai ya buɗe hanya a samu mutane mafuta kwa dai yana nan yana ravage fa a matsayina na uwar yara gaskiya wannan cuta da ta shigo ta sankarau tana tada mana a hankali don ba mu kwanciyar rana da mu da yaranmu wasu wasu inda na san inda za ni samun maganin da za ni ma ɗiyana rigakahi da na je na nemo shi don wannan cuta ta tada mana a hankali wallahi irwo kan ta izin yan ai kai kan yar mai nan shi doro kan ka wallahi ir la kalai tunu ko kan se gwamnato mu fabirga mat kan yi dona gir kulu gir kulu kan de nga vaccination o bare se ga bare taimako da vaccination o nan shi ta wane zan nan shi doro dorno doro kan man tu dori kaina madalla bar mu dawo a bangaren ku mm, mai unguwa alhaji Kasumma. e, da kuka samu labarin bullar cutar sankarau wani nazari ne kuka yi a kai eh, bari in yi muku godiya tukuna mhm. eh, muna wata da wannan wata mai albarka mhm. da allah azumi allah ya ba mu hikiman shi mu samu kwanciyar lahiya mu samu komi da komi na alheri a garin donk Eh, bayan wannan da mun shi na hari akwai wani ekipa da ana ke na pemila kursu ni urgence su sun kira ni sun gaya mini ni ma ni kire duk eh, masu unguwa ni ke a gaya mutane kan wala akwai wani cuta da yana nan eh, a ja hankali wadda mutanen da sun gaya muna an ke masassara kuma wuya yana wannan kuma da babban sanyi kuma in ku yaro yana da shi kaka saya ka ba shi wannan kwamfirme gida ku zaburo ku ta yi femila kursu ko wake wani likita wanda yana kusa gare ku don ku wannan mun gaya musu sai da ran da yi assembly general din na drsp wadda gufanar eh, rashin gaba da shi masu anguwa sun ta yi duran nan eh, mun dauki matashi an gama masallaci zuwa masallaci an kara sallah sa a ka mutane a ko cuta cikin gari eh, ga matakin da za a dauka ka a saya gida in ka ji masassara mai zurhi ka kasa da yaro ka mm-hmm. akwai wanda wuya bai da bai ji dadi shi ko sanyi jiki dukansu ka a saya a zo likita da gargawa mhm. don a samu mataki da a ce dauka amma yadda ke hankali mutum da eh, an ciya ce yaro biyu uku su mutu kenan eh, mu ba mu ji daɗi ba mu ji daɗi kuma yana ɗaukar halin kalimu yaushe zai kare sai mu sa duwawu allah ya sa eh, kai ya dade cikin mutane mun gode kwarai da gaske mai unga malamin tare zanen dawa a bangaren ku eh, a halin yanzu wani lahani ne wannan cutar annobar eh, sankaro za ta iya haifarwa ganin cewa har yanzu akwai waɗanda ke kwance to eh, lahani dai kowace cuta dai kowace cuta ce in ba a ta aka yi maganin ta ba yanda ya kamata ko inda ya kamata ko lokacin da ya kamata tana kawo lahani kenan idan kamar shine ai yanda mai unguwa yanzu da kuma yanda communicator ya gayi shine yake sa ana gama mutane yaya ake a gane mutum ya kamu da wannan cuta domin ka a bata lokaci a yi sauri a zo gidan likita ita matsala eh, meningit ko in ce ciwon dan sankarau ciwo ne wanda bai so a bata lokaci bai so a tsaya gida a ta hannun magani kayan ake so anda matsalar shi in aka sha lokaci ko an je gidan likita tana yiwa ko da yaro ya samu lahiya amma sai ya masakantar da shi ko ya kasance yaro bai ji ko ya kasance yaro ya zama kurma ko kuma yaro ya zama maka wanda gili-gili hakan ga mhm. Tanda da dama cutai ai inda take kama ƙwayoyin cutar wajen kwalwa ne take shiga cikin wannan eh, ruwan kwalwa wanda yake sabka ga cikin mutum to kenan ka in da wuri ba har ciwon ya kai can yaro yana iya ya samu wannan abubuwan ko ya kurumce ko makamce ko kuma ya samu wani abin ga kahon shi ba za su ba za a iya tayar da su ko kuma ya bada su. to da haka ne muke ƙara jawo hankalin mutane da an ji alamu a yi sauri a zo gidan likita kafin yaro yake galabaita dan wata ran in ya galabaita kenan ko an je ko an samu maganin sai ta bar mishi wannan abin to kenan shine dai babban lanan shi amma yanzu gaskiya duka wa'anda ke kwance na asibitin muna gani alhamdulillah duka dai kam suna samun sauki kamar da na gaya muku mu dai tun da aka fara a hukumance duk cikin yaron da muka samu kusan mu samun yaro 32 a hukumance dai munan yaro biyu ne kawai suka wannan Eh, suka riga mu gidan gaskiya ta mutuwa ba san ta ake ba amma sai mutu ci alhamdulillah tan da dai yanzu tun da aka fara ɗaukar matakai alhamdulillah an samu mutane suna zawa magani kuma mace-macen ya rage dai a nan likita. Masha Allah. Malam bayan mun ji alamomin duka waɗannan cutuka ta bakin ku yaya ne kuka haɗa hannu da hannu tare da masu unguwanni don wayan mutane kai? Eh, lallai masu unguwanni eh, suna kama mun sosai kamar yadda na gai na farko. bayan wannan taro da mun kai tare da su hal yanzu dai eh, eh, ma'aikatanmu suna zuwa angoni zuwa angoni mhm. suna hira da masu anguwa e, sun ta cikin anguwa kuma masu angoni suna kama musu eh, to bayan kamar yadda mai anguwa ya ce coordinator na masu angoni ya gayi lallai bayan wannan kuma su da kansu a cikin angoninsu suna gaya ma mutane in kuga alamomin da muka gai a baya kan su jira su ta likita maza-maza bayan shi kuma yanzu ya kawo zancen eh, masallatai da saura to lallai tare da malamai kuma na unguwanninsu su eh, bayan an yi sallah suna kama mana suna gaya mutane lallai ga abin liktoci sun ka gai kenan ina gani masu ganin dai suna kama mun bayan shi kuma gashi nan tare da mu na a cikin studio muna hira kenan duk wannan dai cikin a wayan mutanen kai in sun shiga bakin masu unguwansu eh, suna yarda sosai suna kama abin su gai da bisa wannan muna yi musu godiya madalla kama kun waye musu kai ne domin su ma su je su waye ma mutanen da ke mu'amala da su kusa gare su kai su ma eh yawa lalle haka nan ne bisa tunda taron da mun kai a can gwamnan eh, tare da gwamnan jaha mun ka gaya musu alamomi kuma eh, taimako da muna so su kama muna daga nan ne mun gaya mana alamomin da yadda ya kamata mutum ya kamu da eh, cutar sankarau eh, wurin da ya kamata shi taito daga wannan taron ne mun ka gaya su kuma da suka koma sun ka gaya mutane mutanensu da su da kowa da kowa nan ne madalla kwatinatar mai unguwa eh, da al'umma ku suka ji bulla wannan cutar ya ne kamar hankalinsu ya tashi ne ko kuma suna na haƙila yanzu kamar yadda suke ba su ɗauki lamarin ba da zafi-zafi Eh, lamari dole ne a daushe shi zafi-zafi tun da ko mutum guda ne yanke ya mutu shi mai guwa ana gani bai da kwanci hankali duk hankali shi tashi mhm. balanta a cewa akwai mutum goma ko goma sha wani abu wanda ya mutu don kuma unguwa bai da hankali yanzu in bai a samu matashi ma wannan lamari to da kuka samu wannan lamarin wani irin mataki ne kuka ɗauka don waye musu kai matakin da yi wada an likita sun kwatanta muna shine da shine muke aiki muna ga musu eh, muna ga mutane wajen masallace wajen fada fada a gai in kun gani wannan alama ya kama yaro ka ku rike shi gida ko ku tafi bi da wani magani wani wuri nono ku je ku je da gargawa can a femi kurusu ko da wanda faimi wanda yana kusa gare ku mhm. ko shi ma na ga wani wanda sun zo faimi manje kwara sun kawo yaransu mhm. oh, to ina muna fata dai allah ya sa ya sa ruwa cikin wutan nan amin sun eh, amin malamin tari eh, a bangaren ku ya kuke yi domin warkar da cutar sankarau a yayin da kuka samu labarin ta. to eh warkar da ita akwai abin da ake ce ma protocol kenan protocol shine eh, abubuwan da ya kamata idan likita ya ga eh, mutum na da abu kaza kaza to ga yadda ya kamata ya yi ga maganin da ya kamata ya sama mutum fuskan nauyin shiga abin da ya kamata ya yi to yanzu wajen waɗannan ɗaukar nauyin likitocinmu suna aiki da wannan protocol yadda protocol ya ce idan musamman mutum ya kama da ciwon sankarau dami-dami ne ya kamata a yi mishi wannan aiki su ne suke yi na'am wani irin matakai ne hukumomin da'ira suka ɗauka domin su ta yaku guda a yakan wannan cutar eh, matakai kamar nami eh, to eh, na na'ira babban matakai da suka doka shine na bamu goyon bayan su kamar yadda ta gai tun daga shi gubernar kan kanshi da wannan muhawara da aka yi shi da kanshi shine presidentinta abu ne wanda gaskiya mun ji daɗin shi kwarai kuma akwai shi ma representant du sultan yana nan kenan wannan mu abu ne wanda gaskiya ba mu karhi kuma duka wa'anda suke faɗa a jiya sun zo wajen wannan reunion mun musu bayani kuma ga alamun da muke gani sun yi aiki da wannan bayanin kuma sun kama mu sun kara fadakar da mutane tun da muna gani yanzu mutane suna zauwa gidan likita alhali da harin mutane ba sa zauwa mhm. a halin yanzu kamar an keɓe waje na musamman domin karɓa waɗannan mutanen eh yanzu wani da aka waje da aka keɓe shine likita csc la cruz kenan in ma yaro ko manja kwara ne an kan shi ko tondo ban ne ya tafi ko kuma ina ne daga can can ne za a kai shi a kwantar da shi a yi mashi magani tana can an yi wani tanadi na ekip eh, wajen biyu ma aka sanya ta likitoci wa'anda can suke kwana sahi da mai da kowane lokaci da mutum ya zo suna nan kuma suna ma mutane magani. Mhm. malam jibo wannan cutar ta shiga cikin ƙauyuka haccan cikin ƙauyuka ya ne kuka yi domin wayar musu kai can ma eh, to <clears throat> cikin birni da ƙauyuka duka dai yanzu babban masu kama muna hannu su ne rediyoyi muna cikin ƙauyuka muna da eh, rediyo communautaire inda su ma duk labaru da muna ba da cikin eh, rediyo na doso su ma mun ka ba su bayani don suna kama muna haka nan bayan shi kuma kamar yadda na ce eh, likitocin gawa can ma a kauye akwai su kenan masu kama munu sosai su ma suna ciki kenan hal yanzu dai kama cikin garuruka ma can ma akwai masu shela cikin ma eh, eh, akwai masu shela kenan duka wannan cikin kauyuka suna suna masu kama muna mm-hmm. bayan likitocin mu biyan da mun kusan su ma suna yin bakin kokarin su don su waye mutane alhaji kasim eh, wani irin gudunmawa ko taimako ne kuka ba mu jami'an kiwon lafiya domin yakar wannan cutar babu wani gudunmawa sai ma eh, information da yana muke fase da ina na yi su zo su wanda sun tambaye na abin da mu yi mu yi muna yi musu wannan da gargawa eh, ba mu wasa da mutanen likita da mutanen security ba mu wasa da su mm-hmm. abin da duk su tambaya suke so nan da nan muna yi kokari don ya biya musu bukata don ka ko ina ne sun biya muna bisu bi su sau da kaha ka su samu matsala cikin aikinsu oh. mhm. malama tare idan na dawo bangaren ku ita wannan cutar ko kuna iya gaya muna musabbabin abin da ke iya faruwar da ita to eh wannan cuta kamar lokacin da muka yi wannan reunion kwayoyin cuta ne suke sa suke sa shi amma akwai abubuwa waɗanda suke karfafa ta shine ake ce ma factor favorizan kenan wannan eh, cuta tana ƙara yaduwa idan ya kasance mutane suna eh, kamar suna zama wuri mai matsatsi hakan ga inda iska bai wannan ko kuma eh, in akwai sanyi tanda cuta ce wadda ta farna ta mutum sai ga mutum wanda yana da ƙwayoyin cutai lahish lau bai cutar amma sai ya sama wani mhm. to da haka kenan in ana hulɗa ta yau da kullum haka mutane ta hanya ko wani yan miyo hakan ga an kana magana yawon na walsuwa mutum yana iya ɗauka ko kuma eh, an yi aiki da eh, wani abu wanda mara lahe ya aiki da shi kuma aka ɗauki shi aka sa baki kenan ta nan ana ya ɗauka shi ko a shahi huska ko a shahi baki to in akwai ƙwayoyin cutar ga wannan abun yana iya mutum ya ɗauke shi kenan wannan shi ma ana ce mashi factor favorizan ne abu ne wanda yana iya ko kuma mutane su dinga cuɗanya hakan ga ba tare da sun ɗauki matakai ba na kariya eh na kariya kamar yin hanci ko wani ka a matse juna kwarai hakan ga to nan duk irin wannan akwai wanda yake da wannan cutai shi tana yi na da ta ba ta mashi komi amma sai ya sama mutane kenan cuta ce mai yaduwa nan take cikin mutane eh gaskiya cuta ce kwarai kwarai mai yawan yaduwa a cikin al'umma cutar dan sankara cuta ce mai saurin yaduwa musamman ma in kun gani a diwancin mu a likita ga binciken da muka yi diwancin wa'anda suka kamu da wannan rashin lahiya yara ne wa'anda wannan man da aka ce ma a turanci a naji preschooler mhm. kamar yara ne masu shekara biyar zuwa shekara goma sha hudu mhm. diwanci su ne tana kenan su ne ke yawan wasa tsakanin su suna kokowa suna ne duka suna cuɗanya tsakanin su to mu harin kenan ku gani eh, cutar take yaduwa haka nan kamar da aka keɓe wuri na musamman musamman eh, al'umman garin su ma kamar akwai wani faɗakarwa wanda kuke musu wato ana kokarin kashewa wadanda kuma tana kunnuwa a baya to eh wannan gaskiya tambaya ce waga tambayar tana da muhimmanci kwarai eh, ba nesa nesa ba jiya na je can wajen karfe goma da in gani mutane ya ne kuma likitocin suke ta eh, ya halin kuma ya ne likitocin suke tafiya da su amma gaskiya na iske mutane yan zauwa gani sun yawa cuta ce wadda fi sabilillahi ko da kana ko da ɗanka ne bai huce uwa yaro da fita watakila uban shi ko wani wanda akwai wani abu da za shi ya ta yi bai kamata mutane ba su zo bisa kan yaro wanda ba lahiya mutum biyar mutum shidda kuma duk su kwanta a kan shi kenan mu wannan gaskiya abu ne wanda eh, ba ma jin daɗin shi tanda kamar yadda maganar gai yanzu cuwa ce mai yaduwa haka to wannan aje a zanna bisa kan dan malati mutum uku mutum hudu ko mutum biyar gaskiya abu ne wanda ya kamata mutane a yi hakuri da shi an kawo wanda ba lahiya mutum guda ko mutum biyu ma an yayi yawa su tsaya wajen dan malati mai unguwa tun da wannan zancen ma ya shahe ku tun da harkar jama'a al'umma ce eh, ya kuke yi domin kuwa ya musu kai ka ashe ruwa idan aka ce ga mara lafiya a asibiti musamman a wannan halin da muke ciki ah, likita ya ga sun ji kenan likita su ne sun san kakane za yi don eh, malati ya samu kwanciyar hankali que in babu kwanci hankali shi ma eh, yana cikin eh, mutum ya samu lahiya kenan mutane suna bisa gare shi eh, yana sa shi ma ya samu komi wani abu ya kamu nan take oh, vala don ka su ji abinda technician ne lukta ya gai a daina zuwa duk fami su zo gaba da bisa mutum guda wannan bai da kyau duk ya ga musu don kowa ji yanke yin jiki ya ji in kuna ya ji jiki ya kira don ku fara a biya hankali a biya eh, konsai din masu likita mhm. mu abin da muke so kenan kuma fetata da mutane su zan eh, wanda da ya ka gani ka yi konsai in ka zo gida a zanki ba a zanki oh. shan kunni ana ba da oh, gargaɗi da shawarwari kai ma ka zo ka gani ko ka ji wanda bai ji ba ka gaya mai mhm. oh, sannan yana kowa da kowa suna ji suna ga matakin da za a dauka don ka ka zo kullum gaban eh, bisa manatiyan turp da mutane da yawa haka na tururuwa suna zuwa madalla malam jibo bar mu dawa a bangaren ku ganin cewa wannan cutar eh, cikin tsananin zafi ne take ta yawaita e, musamman ma da aka keɓe mata wuri na musamman da duk wanda ya kamu ya ne kuka kuna waye ma mutane kai domin ka ajiye tururu wannan da ake zuwa ganin marasa lafiya ganin cewa cutar mai yaduwa ce cikin al'umma eh, <clears throat> to alhamdulillah lallai wajen mutane masu zuwa ganin yan malati eh, likitocinmu da kansu mun gaya musu lallai bon ko dai ba gaya sun san da haka na in akwai kamar eh, cuta irin na sankarau da su dusa bai kamata bayan wanda a tare da malati wani ya taye ganin shi don wannan mun ba su shawara kan su da haka na eh, bayan shi kuma a cikin gari kuma lallai wannan abun ne da mutane yanzu sun gane da shi mutum na da ciwon sankarau ko wani ciwon da ma haka sun san lallai likitoci ba su yarda a ta yi tururuwa haka a gane su kenan bayan shi kuma muna waye musu kai lallai su san yadda za su yi kasu ta yi haka nan malamin tarihi kamar wannan cutar da ta shigo eh, a wata wani lokaci akan iya cewa akwai annurai da ake yi a bana akwai wannan allura ko kuma ana shirin yin ta ne a gaba to yanzu eh, mu a bisa kan eh, fannin lahiyar mu kai ba wannan yanayin mhm. kuma gaskiya mu ba ma fata ma mu kai wannan yanayin tanda an kai wannan yanayin abu ya yi kamari kenan abu gaskiya ya walwadu cikin jama'a in kun ga an kai wannan start na vaccination mm. to kuma ga kamar bincike wanda ya zo tanda eh, kamar da muka kwatanta muku idan mutum ya zo akwai wani ruwan bayan shi da aka dauka a aika ya mai a bincike a gani mm. cikin binciken da aka kama cikin jihar da magaran a misali cikin bincike 21 to bincike goma ya nuna kwayar eh, eh, cutai mm. wadda ta yi yawa ita ce meningitis c to kuma shi wannan c kin ba shi da wani vaccine aje irin shi ne aka yi demil ga cuta ta zo kuma babu magani babu magani babu magani don kenan irin shi ne ma ko a yanzu a bana ma eh, a bana ma duk gaskiya a yawanci ma ko Nijar duk ga sakamakon da muke gani yawanci sekin nan ne to kenan kuma abin da shi kuma abin da yake so shi da an kamu abin da ake so a yi sauri a zo sai eh, amma kenan in ya kai eh, in ya kai fanni na yin shaushawa eh, dole gwamnati zai ɗaukar matakai tana da an fara gani kenan in akwai alamu za a shaushawa gwamnati za a ɗaukar matakai ya gani mu bisa kan kiwon lahiya in ya ka a yi vaccination za mu nunawa gaskiya gashi yanayin na ya kamata a yi vaccination kenan kuma an yi ta kuma gwamnati ne zai sani duk matakan da za a dauka a samu maganin nan don a yi ma al'umma amma yanzu a nan mu ba mu mm. da shi magani na shashawa a aje yanzu mm. a likitance kun ce eh, meningitis daban take da kingin waɗancan ko kuma ta yi eh, cutar yadu duk sunansu dai duk sunansu meningit amma ta meningit kwaya eh, kwayoyin da ke sa ta kama sunayensa yawa gare shi iri-iri ne mm-hmm, mm-hmm, don mm-hmm. da da yawanci wadda muka sani ma menajita art aka ta kokowa aka ta kokowa aka ta shaushawa Allah ya taimaka yanzu aka aka aka yanzu bata da yawa ba ce mm. babu ta bata da yawa amma cikin su ma akwai wata wata meningitis wadda gaskiya ba ta kawo matsala kamar wadda sai take kawo amma sai dai ta hibba mutane wahala ce ta kawo wahala kwarai ga mutane idan sun kamu da ita amma kwayoyin cutar meningitis yawa gare su iri iri ne Masha Allah. E, yanzu sai mu kira ko kuma jawabin ku na ƙarshe za mu fara da mai unguwa. Wani kira ne gare ku na karshe. Kira na na ƙarshe ina hota al'umma su ji eh, bayani da likitoci su yi a bi kuma sau eh, da likitoci su ne suna ba mutane suna horo mutane don su san abin da muke ciki kuma eh, wanda sun shi kuma a zanga ma juna a zanga ma juna kamar alert kenan kowa da shi ga matakin ku ku shiga cikin group group kuna zama non hala ana samu eh, sauki cikin wannan lamarin oh, a zo cikin group ga nan mutana mhm. don a bari iska ya shiga mutane su yawo vala wadda likitoci sun gai shi ne muke so kowa ya ji kuma kowa ya taimaka don washi malam jibbo menene jawabin naku na karshe to malama na na lallai kiran da gare mu a wajen wuri biyu ne ko ma zuwa uku na farin dai muna kira ga masu unguwanni mhm. eh, da sauran mutane bisa wannan alamomin da mun ka gai zan koma bisan su kuma kamar babban ciwon kai babban eh, masassara ko in wuya ya kangi ko kuma in dai sun ji wannan abubuwa ka su saya su ta likta da kusansu e, eh, cira ta biyu <coughs> shine wajen kanmu likitoci lallai muna cikin wannan lamarin na ciwon sankarau kenan in mutanen gari sun kawo yaransu kenan su ba da lokacinsu su diba sosai su gani in shi ne ko ba shi ba kamar wani gami muna gani an kai yaro a ce yana da ciwon kai ko masassara muna ba su magani su sha su koma gida kenan a wannan lokaci lallai su mai da hankalinsu su diba eh, wanda aka kawo musu a sosai kira ta uku bisa ku ne mutane masu rediyo ku kar kama muna lallai kuna yi bakin kokarin ku hal yanzu dai ku kar kama muna mhm. kowa da labarai don mutane su ji wannan alamomi in sun ji a su saya eh to ina ganin lallai su ne kiran da gare ni bisa wannan ciwo madalla malamin tarihi menene kiran naku na karshe da za ku yi musamman ma ga al'umma ko kuma kuna da wani kira ne da zuwa ga shugabannin namu to kiran da ke gare ni na haran ga zuwa ga al'umma ne tunda mu babban abin da muka yi bukata idan ya kasance mutum ba lahiya ga wanga yanayin ka a tsaya wani change of the karte da shi da communicator sun yi zanci mhm. da an ga irin wannan alamomi a sauri a suka a ce a dan ciwon kai ne bari a sha isa ka isa ka shi kenan a a je a gani. Tanda kamar yadda na ce muku yawancin bincike da aka yi sekin to sekin nan ita kuma ta yi su duka tsanani tana sai ka kawai dan ciwon kai ne kawai shi shikenan kaji an ce maka mutum ya zan babu mhm. don kenan kakka dibe irin ciwon kai ne na da eh, lokacin da babu eh, yaduwar cutar ko babu cutar ko a ce ka tsaya ka sai kuma wani da a da an shi kawai a su da likita abu ne eh, kira na kira ga wannan al'umma kana na biyu kuma ga masu hannu da shuni eh, alhamdulillahi gwamnati yana ba ki gwarin shi abinda ke gare shi yana taimaka to kenan kuma akwai wasu eh, masu hannun da shuni wanda suke kawo mutum kuma suka yi magani ka kuma wanka asibitoci ne ko ma ƙara ilimi ne ko kuma taimaka mu nema mu ce a ƙara waya mu da mutane kai muna fata wannan taimakon su ba mu shi kuma kira kuma ga abokaina na aiki likitoci mhm. shine a ƙara haƙuri da al'umma gaskiya tanda mun yi mun yi wannan ake cewa mun yi bayani mun ce mutane su zo to kenan idan kun mutanen nan suka zo a yi hakuri a karbe su hannu biyu biyu ubangiji Allah ta mu gaba daya a samu a cikin wannan cutai amin summa amin yan uwa da haka ne kuma muka zo karshen wannan shiri na wato hawara studio kalangu mai take a halin da ake ciki kan bullar cutar sankarau a jihar Doso kun ji yadda wato sankarau kin take nuna alamominta da kuma irin matakan gaugawan da ya kamata ta a bada domin dakile wannan cutan a nan cikin ɗakin magana muna tare da malam jibbo wanda jami'i ne mai kula da harkar sadarwa a nan sashen kula da kiwon lafiya ta DRSP da kenan jihar Doso da kuma malam Muntari shi ma wato mai kula da harkar shirye-shirye da bada labari a nan DRSP kin ta jihar Doso sai mai unguwa wato coordinator ne shi ma na nan jihar Doso da ni nan ɗakin magana wato Nana Hadiza Hassan sai mu ce mun gode kwarai da gaske ke da kuka karbi wannan goron gayyata Allah ya kara sada mu a wani mako mai zuwa cikin sa wani sabon shiri na muhawar studio Kalangu mun gode kwarai da gaske a wajen hada sautin ko kuma ce wajen injin muna tare da Malam Felix a huta lafiya.